hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi na illallahu aiki eh, jama'a waɗanda ke sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje abin da ya sa kuka ga koyaushe hira ta da bada masu alasan nake yin ta saboda muna da amana ta kudda tsakanina da shi saboda akwai lokacin da an ka yi kokowa Eh, jihar tawa wannan kokowa wadda laminu mai dabba ya kada haruna abdu wannan kokowa ta kai abin mamaki wanda hike ni wannan abin ba zan amince shi ba da tarihi ne abin da yake tarihi shi ba da masu alasan dai akwai abubuwan da ya rubuta na tarihi ne to lokacin da da an kai wannan kokuwa sai ba da masu alasan ya je ya ce malami ni zan yi maka albishir saboda ni dai kaga babu shakka abinda na sani na zan gaya ma kaga wannan radda aka yi dai fili na ya ce wanga takobi duk wanda ka gani hilin ga kana aka zo amma sai mun sharaɗi da kai ga yadda ya kamata mu yi tsakanina da kai amma duka waɗangare defile ya ce wallahi don rakiya kana an ka zo kai adda takobi to wadda dai kun ka kare da shi wadda sun ka ƙara da shi abban sani ba amma yanzu dole sai na zo gaba da ma sai in ƙara jin kakana sun kai da shi da laminu mai dabba sai na tura ko za ka tura tura salama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh gaskiya ne wannan zance na kamar da na unu haka nan ne saboda lokacin da aka yi display yawa to shine sai na tafi masarkin yan agadas da na je na ce mafi kai ku zo nan da mini wurinka na zo a zai to gani ya ce jama'a ku matso ku matso nan ku matso nan to shi ne kuma ya suka matso shi lamini mai dabba na wace ne in baka albishir game da koko na taba ganin koko ka kana ko ta lalace a ne to albishir ne na zo in baka dan sai na ki hutawa an ga mai gaskiya abin sai ce wani mutum ne zai baka kuɗi sun yi miliyan goma ya ce to nawa za ka bani in ga maka fi aji ana kaɗa mataki ya ce ka hamsin ne shi a malaminu Kudin wadda yawa ne kuma ni zan gwada mutum a ajiye ana kaɗa mata ake sai ɗauko kudin sun yi miliyan goma banka hmm. yi ce jika to nan ma ka ɗari na to shi ke zan kake wani barin gaya maka ce na minu ya ce eh hmm. ce kamar alkawari alƙawari nan ni na gama ka da ƙwanƙwan na hmm. saboda ni ko ta ko biyan mata mana rai bari zan yi daga nan tawa haka nan nan na tawa ka bar eh, ko an gama ko an ce ma in ko gwanin duka kai zan bada ah. kana ji ko takobin nan kana yugo kai zaka dauke shi hmm. wallahi kai zaka dauke shi shi haba ni shi na nan da qur'ani amma in ka samu takobin nan sai ka ci su uku oh. amma ka rike ma alƙawari ka ci abincin gidan nan ruwa dai a jiya famfo a ɗauko maka kasha ka kasha ka zuba da sauran ka ta gabas ka ci abinci gusu ka ci abinci arewa ci abinci ka sake ka ci abincin gidan nan hmm. eh to ba mu dai to da mini da ba ya eh, haka nan haka nan Allah ba lamin takobi ya takobi kuma aka ba shi moto uku na na kai mai moto shi a gadas haji soja ta da moto guda ya gaza kai shi aka aza shi a mota kan ya kai mai shi a gadas hmm. aka kai shi a gadas ni tare ba muka yi da su ina bin su wani tsaye ne musu wani in tsaya in hudari kuma an dauki motar ta yin tarda su muka je har riga ta wata shi shirya akan tafiya wannan hmm. to amma da muka je laminu yana ba to lamini yana ba sai ta hiciro ciro da ta hiciro kwana ɗaya kwana biyu kwana uku shi kina hannun kiran lamini yana ba na shi mafi ina kiran sa awa bi dauka ba ina kiran sa awa bi dauka ba ina da hina musu salula wani sai na kira ti ti alo ce kai mutumin banza ne bari ma sai Allah zai ta gida ce kai sarki Na na ai hakuri ka ji alhaji adamu ya baka jaka hamsin abin ne da yawa ne to ba dai in ce na buɗe mai kuro alhaji adamu ya ji alhaji adamu ya hudu jaka hamsin ya bani to sai hali soja shi hali soja na kawo moto nan kuma na kashe jaka shidda ya kashe ta cire to sai ka bani wannan haƙƙi na in ta gida moto na kawo kai aka ba shi hali soja shi bai da kuɗi ne to shi kenan hali soja da kai da damin da kun raba ka da kai da alhaji adamu kun raba ka na rantsi da qur'ani ni ba mutumin banza bane wurin Allah ji amma ka gani to kuma aka zo aka tai a haka dankin aka tai a haka dankin wallahi tallahi sai da sai da eh, hali soja ya zo gidana ya ce mini bari masu dan Allah dan annabi ka yahe mini dan Allah dan annabi ni ne ban da kuɗin zan baka hmm. yace to shikenan je ka na ma je ka wurin alhaji adamu kaci abinci e to shi ke na gode wallahi da ya je can alhaji adamu ce an ji soja zo zo zo zo nan hau mota a rika dalma santar bauji kana ja ana zama mai kana zo mai a mota ana zuwa ana kawa daji kaga kenan ya samu aiki ko har yanzu yanzu ya kai haka ne ko kuma yanzu duka yanzu suna mutunci ko kuma ya ce shi ko to na himi da nuna Allah ya hira to yawa to kana jigo eh. to yanzu dai shi to ka gani shin takobi uku da kai ai ka ko eh to babu laifi an ka gyara ka ci gaba da koko an kuma ka gyara ba ni da haƙƙi na iyana to eh. na mini mai da ba ni da bi gyara mu ba to Allah kiyaye eh, assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje har yau dai bisa ga badamasa da alasan sai kaye goma yaro shi ɗaya babu shakka bisa ga irin martabobin da allah ya baka har yanzu ban barka ba akwai wani labari da ni jiya lokacin muhammadu iso na adawa matuƙa shekaru da shekaru sai aka zo ka tari ka tashi ka tahi gida na gab da za a yin zaɓe ka zo iko na tariyarka ka gama su da Allah ka ce ga abin da a tahiyarka ka zo ka tabbatar san mishi cewa eh, shi sa abin da yi maka babu shakka shi za a shirin gaban ƙasa kuma babu shakka haka an ka shi na nake son ba da masashin maganan nan kata hakan gana an ka yi ta da yake ban samu cikakken labari ba na kafin da Allah ka dan ƙara maimaita saboda duniya ta san da kake har gobe kuma wannan martabobi suna nan ga kwakwalwar nan taba da masu alasan ko gobe ne ya ɓaci aiki lalata shi kai to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu eh mun dalilu to gaskiya magana kana jigo hmm. to bayan haka na tashi ne ni wani moto ne gari ne wani tsoho to sai aka ce to kai wani sai rasan ita kuka san mutane ya aka yi kana masa tsohon moto ne to ba mu da yi amma kwarai ku akwai allah kuma akwai mutane da suka san mutuncin mu za mu je su amma zan tafi wurin muhammadu su in je sai mini moto in allah ya sa na gaya mashi wallahi ya sai mini moto sha allahu wallahi ta lamar mana su shine shugaban kasa nijar wallahi da na zo shikenan da na zo an yi zaɓe na harko za a na biyu shikenan sai muhammadu mamadu wannan gardakwar na shi eh, muhammadu mamman ba eh. na ji zan shiga he dafa ne shi da aka tabar sai baga gidan ya canza ya ce kai kai kai kai ni zaka cewa gida canza hmm. shi sai na koma kawai na yamma to he ga yantawa mutum hudu eh. ni na biyar sun to su shiga he na yi na mu shiga he ta ya dan dafa na haka he Allah kuma ya hana bi dafa na mai hana ni sai muka shiga eh. to da muka shiga lokacin kwana ne na rana eh. to muhammadu ya su sai ya ce to bari masa ana san wi wi ya ce a ka gama magana ka da su ni magana ta ɗaya shi zan gaya maka hmm. shi ke sun gaisa da shi sun gaisa da shi sun gaisa da shi sai ya riƙe hannuna shi gwiwar masu yi shi ranka yi zawa shi ne baka bishir hmm. eh amma moto ne na zo ka saya min hmm. sai ya ce to ka te ka ga masa'udu hasumi ya sai ma moto haka sai ya ce to mai gida a albishir ranka tun yanzu aka na tsaro kai ne shugaban kasa tun yanzu aka na tsaro a ƙara jibgiya eh. kai ne shugaban kasa to yanzu da na hoto nan bakin kowa na sha sojojin eh. wallahi an harbi sami shugaban kasa ba ku harbi ne kuce sada ku ne da ishirin bugiya Allah wallahi haka akai to akai haka nan kuma mamar su ya samu mulki haka kuma zan kara baka basani eh. eh lokacin da bazin ya zo zandar mm. bazin ya bani kuɗi sun kai ɗari biyar ni ji agadar hannu bazin ya bani kuɗi da ɗari uku hawa ne eh a kamin hau Ka hanshi hau eh to yanzu da muka zo aka zo suka koma zandar da yanci ma sala wannan suke tare da da bazan hmm. sala ya saurara ya ji abin da muka yi eh. da shi ba kariya ba ce ina nan nan hinin kokowa nan na mai ina nan ba kariya ba ce haka yawwa nake sala kai ne sabon gardakwar na shugaban kasa zu haka sala ya hudu jika arba'in ya bani na ce wallahi da kai ne sabon gardakwar na shugaban kasa ba zan. ka faɗa mai na faɗa mai shi to ce to Allah sa ce Allah bai samu bana na ga maka ba <laughs> gaskiya To yanzu aka zo aka tahi bazan Allah ba shi mulki da maka zo yin barka sana ya ce mini bari ma su zancen ka ya kasashe ya ya kasashe haka ce to to barkamu to kaje da aka yi assalamu alaikum